أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول إنهم مصدقين نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الجاهل المولى وقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره والسلام العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ولما جاءهم رسول من الله صدق لما معهم ولما جاء رسول من الله مصدق لما معهم نبت فريق من الذين كتاب كتاب الله وراء المسلمين كانهم لا يعلمون فبدا يكتب رجل بيانا ويجدون ويستجيب لها وعليه الحمد صلى الله عليه وسلم يهودا مدينة الجنة والمسلمين جمهور الشمال هلا يأتي هلا يأتي ولما جاء الرسول يعين لهم الصوت والجويل صلى الله عليه وسلم مصدقا لله يا بني da abin da yake karkata abin da ke hannu annan da ta ta kuma ya zo da tsakani a tsakani kuma ya tabbatar da yana tattata yana tattata abin da ke cikin cikin da mutum da kuma yana ma yana tattata abin da ke tare da su da lissafin saura a namuwa bari da mutum na namuwa bari da mutum sai waɗansu daga cikin su ne kuma ba ta wasu da rana ba saboda akwai mutum da akwai mutum da imani ko da akwai bari su ne da rika mutum da ta ba daga cikin wanda aka haifar da ita ne na mutum da ta nan sai suka watsar da wannan abin da aka yi da ta da wani suka ce su da kuma a baya فبدا فريق من المسلمين الذين كتاب كتاب الله وشكر الكتاب الا الدولة وانه يقول تتواصل بالدين وتتكلم وراء الهود وتكلم فاين فاين وراء الهود لانهم يعلمون فمن سوى وسجل ومن بالله wannan abin da ya zama da lafiya shi da shi wannan ba da shi kanta da kuma littafin da ya zo shi kamar da wata cewa da Allah واتبعوا ما تتلو الشياطين ولا تملك لهمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا للناس السحر ما أنزل على الملكين وما تعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تشكر فيتعلمون منهما ما يحدثون به بين المرء وزوجه وما هم بضار ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا مكر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا الناس الكفر كما انشا الجبين بابل معروف وقارون وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه ولا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين الكفر والتوحيد وما هم بضارين به عن الله بالله ويتعلمون ما يكون لهم ولا يخافون ولقد علموا لمن الشرير وله ذلك من القران ولبئس ما كانوا به انفسهم ظلما وإذ الأولى من جهة الإسلام والسلام ثم لا أخايا suka ji dinka sai suka ji abin da wato suka ji da ya ka fara suka ji musamman wasu da shafi a ranar suka ji da fara wato suka ji da ya ka fara sai suka ji jirgin kuma ilimin wato ilimin wannan aya ta kai wani lokacin da yawan gaba suka ji zama da kuma da zama yana cikin kusa da Sulaiman a cikin annabawa sai suka ga ya za a kuma su da shi a cikin Sulaiman a cikin jiki bayan zahiri ne shi na da ya kuma da wannan aya saboda ya kuma da annabi Sulaiman sun da shi zahiri ne a akwai abin da ake kai masu jiri akwai dogon kai na abubuwa magana ta gari ta sama ya ce duk da ke nan a tagayen ƙaukaya da ke kawo baku shekara da ba ya ce ne da duk wanda ya zo wajen muka ko ya je wajen teku ne kuma ya tattata abin da suke faɗa ko suke aikata wannan ya kare ta abin da ko ya kare cewa abin da ake da hamdu da ya ta horon shi da gaskiya na yin sihiri shi ma na yi amma sihiri malamai sun da suka shi biyu a kan sihiri wani sun ce sihiri gaskiya ne jimhurwa da suna kenan sun ce sihiri gaskiya ne ana yi kuma yana tasiri wanda ake yi inda yake magana da Allah sallama kuma ya tafi da lokacin da kare da fada wata da ruwa ya tafi da shi a cikin a kafan akuya da sun da da sun da sun na masu da shi da akuya na cikin abin da yake so da ta fi da akuya da su da yake yi da shi da kai mata kuma da yau shi ne da kafa da yake da da akuya da shi da akuya da shi ya tambaye ta me za ki yi wannan take dai da su wajen da kuma da shin annabi ne ko ba annabi ne yake duk wanda wanda ya yi wannan tafiya in dai ba annabi ne to ya ba mutuwa ne kanta amma ne sai da ya rufa ne ne kawai amma shi duk da haka duk shekara sai ya mutu har shekara da zai koma da Allah ya ce bana da wannan ya ya ya وكنا كده خيرا ونقال بكلمة الرجل فيه لا يزال فيها كلمة لا لا يصدر كل قوم قلنا لو كانت كلمة الشيء هذا الكلمة كيف جاء أيضا ولا قلنا في كلمة إلا هي أركان الوجود في الرجل لا هنا أبنية أيضا فجدوا لا تعلم ما في كلمة وتجاهل من وجود إلى saboda ya kawo ya ce a sa ruwa yin da ke fara a sun fi su da mutane sai wanda ya sa ran da ba da ko a cikin da ba da ta da ban da ke da amma da kuma tsari kuma su ga ayoyi da yawa wanda ya tabbatar da cewa yana yana yin shafi inda akwai da gidan da gidan da da gidan da شنو هو الحكم الذي فيه يجيب الذي يقوم الساحة لكي يجيب على مش ما يتاتي بكم هذا جزاء لا يكتب بشر من الكافر يسبب أقول ذلك أشكر بل الشكر الدين نتيجة فيه رئاسة مسلمين شريعة مسلمين تسعة كوي تسعة من المسلمين حكم على المسلمين سيدنا الرسول لا يجوز ما يوصف على المسلمين sannan ma zai yi sake bayani in ya rasa mutum ko shi ne ko ya rasa ba wani da su da ya rasa mana da shi ya rasa da mai ko da ne ba da mawuka shi ya koya mana ne amma da ku da raba ko da ya ai ne da ba kullum ma ai da ku da ku da shi ba su ne ko ya mutum da da raba ko ya mutum da ya rasa ka ji shi ne ko ya rasa موبائل آبائی ابھی کا نارا کو ہو رہا ہے مجھے اب پڑھنے ہوا مجھے خوشی میرے بچے جب ہویا تو مجھے خوشی ملا کارن مجھے ابھی کو رہا ہے نہ ہمارے دن میں ان کا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سمجھانے کے ورنہ دنیا پر آ رہا ہے حکم کا یہ ذلك يعني دولة ثالثة بالخروج تكون ليس يتكلم عن نفسه خروجا سوى مجالسة فيه كلام كذا أكيد التسويق قانونية ثم وكما يقول الذين يجب تفضل وقلد والنفس سوى هذا يتكلم مجالسة يكون فيه جزاء ونزل الله يتكبر الآية ينا وجد الإيمان سيدنا ما يقول كثير قال لا يجب لدينا إذا جاء سيدنا تعالى يجب يجب كل سورية كان لا يجب أولئك هارون وقارون كان سمعنا آية جنبهم بجد الوفاء فإن أنا كافرين من بني إسرائيل suna da jirgin kimanin da suke da cewa shi ba a hannun gani da fiye kamar da sakamakon suke biya wa matsala wani lokacin da ke cikin da fiye wani lokacin da ke kawai fiye wani lokacin da ke cikin da kashi duka sun faɗa wa matsala in ta nuna kawai da su masu yi kamar da kuma sha ayyukan masu kuma da lafi kuma kari ayyukan masu kuma duka Allah ya kusa da sallallahu alaihi wasallam shi ma da shi a kuma da shi da kai shi ke da masa shi shi da shi kuma da ko aka kula da sallallahu shi ke da shi da Allah ya kawo shi ke da sallallahu alaihi wasallam da ya yi sai sai yi ko shi da kaga da Allah lokacin da shi da ya yi ka yake a zuwa da Allah a lokacin قال فأمر كل كل ثاني الآن الذي الذي الذي فأمر الأخاء الكل والذي يتسيني أولا ذلك منك أكاوش قال لك يا ربي العظيم من غير مسلم قال وهو جمع ما ذاك من الدين عند الأشياء ألا ينأتوا ينتهي بالتالي يكون الأخوة وهو الذي كما سوى شنو نحن سليمان شنو يتصور واحد سليمان شنو تكتبوا كيف كان الله كتب يا بنتا شيطان شيء كلام سوا الأمر سليمان شنو كان شنو أي شيطان نوكا شيطان شنو سوى سما شنو جنس تاريخ ما كان ولا يكون abin da ya kasance abin da ya kasance da wanda ya kasance suna zuwa suna kasance a sama Allah ya tura malaikun ku je ku kalla idan suka ji sai su fada wa gurbaye in suka ji gaskiya guda daya sai su hada kariya su kai shiga maka ko su gaya wa gurbaye su gaya wa gurbaye su cewa ga labari shi ko ruwa zai zama kuma da fara shi ne ya fi koyo da rasuwa in na kuma na koyo da na makari da rasuwa mun yi su da ya yi da hawa da rasuwa يا أخوة شركة ما إلا لا ندري أشد يريد المقتل أمراض الجن رب الوالدة تاسع الله سنة سنة خمسة سنة سابقة أباري الزمن أما يزال يسنة سنة نقص بالجملة نقول بالجملة بعد خمسة أسلام وأنه هو كعيد فيه يقول لما أنا يسنة فبيد كل بياني آيات wato ba zai da yana da mutu da mai wato ina jin abin da shi an yi karantawa na da ba da su da mai an ce da ba da su da mai ya zo cewa ya samu bokaye wato masu ne suna cikin sai kwata mutum da ke yin kanku sai ya bude kafa ya bude kafa kujerarsa sai ya saka ya dinge akwai abu shi abu shi ne na kakararsa sai ke mutu komai da komai sai nan su bai mata shi ne gaya musu cewa bayan da abu ne sai suna cewa ai kuma su ne zuwa lokacin da ya fi nan ba ta yi zuwa su da ba kuma ya rana wuri ya fara shi ne su bai mata har ma magana su zuwa bayan da sai ke mutu a da ba su bai mata kuma Allah sai ke mutu ai wannan da shi ne bai mata yake mutum to sai suka ɗauka suna amfani da shi sai su dauki abin da wannan su zama ne su kai guda ɗaya sai su fara gaji su ba ba a kalmar su shi su a amfani da shi sai da ya yi da cewa a kan ruwan su da ya wani su suleiman ai wa ta zaɓin nuna a kan suleiman ko ne ke abu bayan da su ke yake shi amma ta kawo suleiman Allah ya ce a nan suleiman ko بكار بكار الدنيا ثم بلغت الدنيا هذا أنا أقول أنا ثم بلغت الدنيا يا الله أراد سليمان أمير سليمان ولكن الشياطين كفروا سيد الأمن والذي هو سنة فاتت الله فوق إلى ثم يقول الله ولكن الشياطين كفروا لذا يقول الله عليه يؤذنون الناس الشياطين saboda suna koya wa mutane suke kaji da ko suke ya zama kaji ke nan wannan na tabbatar da malamin su gaba cewa mai halatta a kuma ne amma ya ce ma ne nan a ranar da wasu mai mana rasu da shafi na tabaro ba ta mun na su kuma amma ya kawo da ya da kai ba da hawa da kawo wannan shi kuma ko shi ne aka kokarwa kuma da wani suna da su guda biyu a wani da ya yi kuma da bari shi ba shi da gari ne a cikin kawa ba iran ba a tsara tsara ta san bari da su ta aka kuka da wani a da kai da tsari amma wanda a wani da ke yi bari da a garin bari da a zo abin da aka kuka da wani guda biyu a garin bari da san a cikin kawa da bari da haru sai da wasu suna da haruka haruka sai kuma haruka haruka ba kuma yi wani na ne na da su wasu su biyu ne da haruka da mai ba sa koya wa kowa ce wannan kuma yi wani mai ne na da ba sa koya wa kowa a kaya kula a jirgin bayyana da su ke mana in yi mai na musulmi kuma su suna ne bala'i ne da raba ne Allah ya kawo koyar jaraba saboda a kanta shi an zafi abokan a kanta shi mun kusa mutum ne gaba da hawo da kuma ya wani wani ina ne a tsaye kura ina ne suka talata kada ku yi wani abu doka da shi duk wanda ya zai koya sai ku koya masa wannan dama cewa mu jira ne ya fara dawo mu koyi da wannan bala'i suna ne da Allah amma bai sun za su koya duk sun da koyon yasa aikin na kariya a ta yi kula da wani da suke farasa na kuma suna tsaye da su kaci mai ta'allar muna yin kuma ko ku koya musu wannan malaiku guda ne bai kuma suna jiki abin da ke rabawa da shi bai da mutu da zuci tsakanin mutum da matarsa har ba kenan ba karfa ba ya yi kama da jiki wanda ya yi karba tare da ake ne kamar na kai ne da zaɓen da Allah ya yi yana raba tsakanin mutum da matan da mutum yana zai da matan da lafiya nan wani zai yi kuma abu da zai raba tsakanin saboda wata yin bukatar da wannan tsoron da ya ta fa'ida ya zai zama da jini bayan zarfi wajen ce a zai wuce yana tsakanin mutum da matan da فهو مضار به فلا تجده وإن الجيوب سيد الآيات لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وإن الجيوب قول عنه بغير تجاه جيوب سيد الآيات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تعلم ان ما يضره ولا ينفعه هنا خلق رسل الجده اما تركت عن قائد هو رسول هو الا هي قائد ما يضره ولا ينفعه حمد لله يوجد فجاء وقال هذا ديني ويبقى بعيد عن ثم تنظر وين أقول لكم يا أبو يا أبو من الكبير ما يبلغ لا يقول ثم جاء قائد الكبار ولقد علم أكيد أقول من هذا من نبي فذلك ومن اشتراه والنعم الذي يسير يسير الواجب وقد سند الإيمان وقد سند الإنسان على يقول وسجن نفسه هذا ولقد علمنا من الشرع ما له خلاف في الله duk wanda ya tsaye da ya gane Allah ya tsaye dogon shi ko ya tsaye shi ne lalle ya san abin da ya iya ta abin da ya bata ko kuma ya canza sakon Allah ya zaɓinsa da ilimi na doka ma ba wani ya tsaye da kuma to wannan ba ya da wani ruwa in dai ya karɓi shi ne ya wajar da addinin Allah ya wajar da littafin Allah ya zama shi da littafin shi ne da wannan la halata wa la bayan da rabo a lafiya ma da guda da shi ma da guda da shi ba da jin da ba da yi ya Allah ya ce wani da ya ce wa kayan wannan abin da suka canza suka sayar da littafin Allah suka karɓi shi jita ya yi wuri wannan shahidina ya yi wuri wannan shahidina ya yi wuri an fi ɗan wanda suka canza suka sai da kansu suka sai da rayuwarsu maimakon su sai a sai da Allah da shi in nan bayan da maimakon su yi wannan a ko suka sai da abu kirki ko kuma suka sai da abu kirki suka sai da banza abu abu mai kyau suka canza shi suka kai na wani wata ka kuma ya kuma yadda can baya Allah yana ba su zuba da cikin su da shirye da zakama da abin sha amma suka canza suka ce su abin da ka bai da shigarwa da shi har Allah ya san ko shirin da jiwa ne bin da jiwa kai to kaga nan ma suka suka sake canza aikin Allah mai amfani littafin da makaya masu ilimi da banza. Shi ne idan dai wannan shi ya yi muni, wannan canji ya yi muni, wanda duk da wani da amsa. Yau ka biya da mana, da duka da suka gani, da lalle wata abu ya yi ولو أنهم آمنوا واتقوا لمكتوبة من عند الله خير فمثبت من الناس خير لو كانوا يعلمون ولو انهم ولو انهم امنوا واتقوا لمثبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو ان الله امنوا الا يتجاوزنا كل كل شيء أو من كتب من نفسه آمنوا أدرك الإيمان لا يموت ولو أنهم آمنوا واتقوا kuma suka ci tsoron Allah ko karbi gaskiya suka wasan da fada. Lama kuma su mutu lillahi sai da za su samu wato sakamako mai kyau a wajen Allah kuma wajen sakamako ne na kuma shi ne alkhairi wannan addini da aka wato abin da ake kuma ta nan rigo shi ne alkhairi da su sani bai kamu da abin da sun sani da wannan abu da masu da suka ta nan rigo yi imani cewa Allah su karbi alkhairin Allah ya fi da su sani
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا ما يسمعون وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا nan an dawo ana magana kada ku shiga wannan aya ta gaba da koya mana cewa kada mu koyi da kada mu koyi da Allah abin da suke yin ne da zan yin ne da su da yin ne da kuwan da yin ne koyi da kana da ke yin da su don ka shiga da koyi فهو منه وانت يقول بمعنى ويجدد على من سوى من سوى المناطق ومن وانت يرجع ويرجع وانت يرجع الشتاء هناك هو الأفضل الكامل يومي وعلى الأفضل ما يومي هو الأفضل الكامل يومي الله يمسوه الكامل yasa aka ce musulmi yana da kyau ya rika barin ke da ni lafiya ya ce mutum da aka je musu ba da ya zai gyara shi amma da sarki ba shi da ke shi ba to da sai ku jawa sai su baka da sarki da yawa aka ke haka ta ce da ko musulmi ko kuma ba ke da jin baki barin ke jin za a shi amma wannan suna ce zuwa ne suna ce da al'ada in ta ce ce musu da kai ne ce in ta ce da shi mai da kai ne ce amma yau idan da fara shi ne mutum ya zuwa shi ne amma ta kuwa ba ne shi ne ya ce cewa haramu a wani shi magana da yawa kai wani suna sanin cewa wani suna sanin cewa kuma sai Allah ya kowa ya sani ta hannun dina ya tsoro ya na kuma sai ya zama a ciki ko shi ne da shi kuma yana cewa bashiru wala zurfi yasiru wala asiru cewa duk da mutane a ciki kar ku koyar mutane kar ku koyar mutane a cikin Allah a ku rika jawo da shi bashiru wala zurfi يكتب الامور المسؤوليه في الجميع ولا تقوم بكل الصلاه اذا نزل صلى الله عليه وسلم ياتي بالديوة شيء يتبع الى جيبا نذكر ان جاء يعقوب وقلت يعقوب وما اذا نجم الى هذه الجنه نجد كل يوم وسيم كبدا saboda abin da kowa take cikin yawon kenan saboda ba za ta yi ta Allah مريم قال ان الرباية تشتغل على ان تسوي تاجير جبت انت تاجير الجد اما ان كان جربت الجماعة وكتبت كده تجربة وكده تجربة تجربة كده تجربة تجربة أول جميل لكن أتيجي ما تكلم أقول ما يتابع wani baya ya shirya wa ya shirya wani ba ya shirya wa mutum ya wani kowa ne yin mazura ko ko da rubuce wani ba da rubuce ko mai ko ko ko ya a wani rubuce ya sake gaba sun sa ke so sun zuba sun mai ne an sai walla mata kai kira kar a gaggauta kuma kar a yi a yi da mutane sai wuri a wata ये उसका जुड़ा ये ये ना चाहिए कदा कदा मुझे कदा तुम्हें इसका Allah ya ce ya wani shi ni ne ba ku dukiya to kada ka ji hannunka a kafafe gaba daya kuma kada ka danki hannun gaba daya wala ku tsaro da gudu kada ka ji hannun gaba daya kuma kada ku dukiya shi gaba daya kuma ke miki ne ne على المسلم تطلبه وعلى المسلم تطلبه من يروى يروى كلية كذلك من كنتي يروى كلية كنتي فأقلت هو عيدية إلى الناس وقعت السوق دين كل الدواء دين مسعى شيء الله غير سبيل المدى الذي هو من موجود هنا شغل الرسول له كل شيء جاءت ربنا بكل شيء فهذه الوسيله من الله فقال كنت بكل شيء الله ويأتي يقول الله يوسف يقول إنه برد أتيتي وقوم الناس والإسلام هي جاء مثلا من الجنة وبلا يكفر يقول لنا أن وانا آية الله يوسف كان هذا قول إذا غير مستوعب ثم wanda suka damu da haka sami sai wani samari ya yi zamani hankalin sai na kama sai ya zo ya da shi kuma bai wuce ya kasa ba da kasa ko na kan hankalin misali a jace masa ko mebi ko babata ko wani suna da yana ko suna danga ko na ka ko ka kama da shi ba misali suna kan kwallo ba dole ya sun kwallo da shi zai gaya maka sunayen wato cin na kwallo na duniyar na kwallo zai gaya maka wannan suna kabar da zafi wannan na kabar da zafi wannan suna kabar da zafi dan wasan ne kuma kabar da kabar da kabar wannan ka zai ta gare shi ka ce gaya maka sunayen matan hannun kamar da zai ya gaya maka sunayen yanan hannun kamar da zai yau ne ya zo sunan na kwallo da yi kace biya wannan sahabi da ke biya ko kace kana da mata aya ne wani ya amma ya fere ta kuma na wannan da wani saboda wannan bai nuna da yayin da ke shi yana da yana kuma yana da kudin sa kuma nan kuna so ku fara gaba da shi ke zama kuna yi ba kun yi abin da har ku zo ku fara a kan ku zai kike a kan domin ta ta kanta yau su kaza idan suka yi gobe da kuma kowa da suka ce yi gobe ba ya ta ta kare mutum ma kana yi ba suna kan suna kan kudin suna kan gudun kai kana nan kana kan yin banza ba su fara ta fata wani kuma kana kan kuma kan banza hadda zariya hadda fada hadda hadda fata wani a kan aikin banza an sai Allah ne ya yi kuma karfi shi ya kamata da koyi shi annabi sun da yake sura da kyau da sai ya suka da shi amma wani da ga ni na gaba da kokoro da ga ko koyi da shi ne yi ya ce na ka da mu da da ta suna ta suna ya baya sai ka ce in da na ba da ka yanzu wani kana yana kan hankali sai ka ga sai ka hankali amma da ya fi kasa kuma yake ko kuma ya san ba zai da kuma saboda wani ba su da kan gani da bai yanzu cikin masu nan kamar yadda muke faɗa yanzu a kowane mutum sai kuma kuma masu kai yana so ya mana mutum ba nan da shi ne ya kama cikin wani ne ya kuma zai maka ya kama cikin maza Allah ya bai bukatar ke ko mutum a masallaci da rana da azumi kowa da yana bai da azumi da azumi ko masallaci idan mutum ya zage ka a ce ni ina azumi ni ina azumi ni ina to wannan ba ma da zamani ba ba ke zamani ya ce ba ba ka san shi ba ka kama sunan ka ba kira kuma da haɗa yanzu wannan aikin ne aikin hankali aikin da yake da zuciya in yi baya bukatar da shigo manzala wannan dole su ko ba ta amma in zagi wa jike har yanzu a wajen sai mu suka tamboki da sai ku zama mu cikin wallahi
ne ne da tsaki ya koya mutane barna ya koya mutane wani koya goma da zama yanzu wannan shi ne koyarwa addini addini ba bai yarda da gaji wani ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa عباد المسلم فسوق وقتاله كفر مسلمات ناري قاموا من يوم اليوم من الله مسلمات ناري كباجي الله يسي فاتك الإنسان لغاية الله فيأتيكما فاتكم بالليل ولي ويكتب عن مؤمنات ويكتب على الله وإن الله يسي فاتك الإنسان يأتيك عاجز القدسي Allah ya ce man adali waliyan fa qadan kunu bil harb duk wanda yake wali na ko yana sai da shidan mu yayi haka da su da yana kuma qala ni bi hajji min Allah wa rasulihi duk da su da an Allah ya ce za su yaki da shi da manzon sa to wani abu da ke da duniya ba ta da lafiya da masu riba da masu gaba da wani riba ne ba wanda baya ci har nuna ba wanda baya ci kuma da manzo ta ce karshen zamani ne yanzu wani zamani ne yanzu kowa ta yi mu'amala da ba in ma ya ci to kuro da wanda ke da ta yanzu duk riba da kuke cikin wannan kudaden da kuke da kuke ya tafi kuma na haka har wani da kuke da ta duk da mu'amalar banki ya yi mu'amala da idan aka ce ba zai mu'amalar banki ba to rukuni ma da suke rukunin musulunci zai baki shi ne rukunin ake haka muna zuwa mu kai kudin mu ne mu kuma a nare ai kika ga sai mu je mu je a bai to na kace bayan mu'amala mu'amala mu a mu'amala da banki da to rukunin nan ma ya baki dan haka a ne muka Allah kuma ya ce mutum da ya fi da zuba ya yi da mahaifiyarsa to mafita ne da yawan cikin bari yawan cikin bari yawan salatin annabi yawan lari bayan da zaɓi shi ne mafita to za ka ba a koyi da yi duk wanda yake daji yana koyi ne da wuri da su ne aka san da daji kamar yadda za mu karanta yau Allah ya ce ya kuma ne za ta faru ra'ayi ku kada ku yi irin na yahudu su da suke so na zaman labari saboda ra'ayina a kalmar su zagi amma asalin ma'anu ra'ayina ka saura na wani jiraji ɗan jiraji shi ne ra'ayi amma su a wajen su zagi na ga zagi ake yi sannan kuma in su kula da kafin sallama sai ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wani mutuwa ya tabbata a gare ku فأنظر أن الذي يتبعه عليكم هذا قيد الزيت قلت رأينا قلت أحكام عليكم تريد ألا يعلم الزيت وهذا هو الذي يتبعه عليكم فلا تريد أن تتبعه عليكم أقول الله يجب من كان اليقين أقول من كان اليقين يجب من كان اليقين يا كافر ومن بعد يا معلوم هو اللي يكون في الإيمان mutum musulmi zai zama wata musulmi kafin to da kire ga wata duk wanda aka faɗa wa yayin ne to wanda ya faɗa ya zama wata mana wanda aka faɗa wa yayin ba sun koma kafin ba to abun ya koma wani ya faɗa ya fi zai wuce a kai wannan mutum da muna kira gwamnati dole ta kuma a kanta a yi kamar yadda aka yi wani mutum a kanta shi ma da ya zafi wanda zai da wani tsaya sai da aka yi da hukunci wannan ma muna jira a yi rubuta da za ka tafi da ba a da da mutum da yake yana da shi wani mata a rufe mutane ya tunta har sai an yi da wani tsaya sun ma ka wajen ja mana fitina amma ta yi gwamnati da sani wani mutum yana neman ja da hankali yana jajin shugabannin al'umma haka zai jawo jajin hankali kun wasila suna da shirka Allah ya kuma hada ne wani ne hadarar su ne to wanda ya nemi Allah ya za su gani da Allah suna gari daya ya kada su daga neman ja na ka bi mutum shi bai Allah ya kiyaye sirrin Allah bai da maka da sakamakon amin Allah ya ce yake cewa mutaku da sirrin za su ji ban da shi a barabun kuma mutum da shi na zo ba za ka nemo za ka zaɓo wani su da wuce a ba za ka ga wani ba kaga wannan yana ɗanin shi yana ɗanin wani bayan Allah kaga wannan zai jawo mana hukuma Allah mai
Amin.
Allah kada ta mu da abin wawaye cikin mutum. Amin. A cikin duk da kuma ba da su ba hawo da ni ya yi da kuka duk da ya mun da jawo da kan mun da jawo an tore na kafin da na amma da كل الأنبياء في الدنيا خيرا من ذلك الكافر إنه لا يدرك na da wannan sun yi ruwa ne ke Allah ya tsare da ku koyi da ku ko da ya yi da ni amma ya ko da kuma na da kuma ruwa ne kada ku ce rai ya ko kuma tunda kalmar ta kalmar ce sai ta duk wata kalma da zai jawo wato mutane su ga ruwa ne ku ce misali an kuna ya babban da ya canza ko suna ne ya da mutane ya da suna da zai mutane wani ya zama da mazalla suka ce ya sunan ka ya bari sunan ka kamar doshi ya sunan ba ka yau da zai da wuta ya sunan ka kan da yau da wuta ya ce baka je gidan ku yana da kusa ko ne ya je gidan ku yana da wuta shi doshi ko da balbal da wuta ka ga ka ga ka ga wuta هذا هو المرجع القادم واضح معناه كان قد في وزارة النساء بمعنى أما كل من يراجع كل متحدثون ولكن لم يقول هذه المقولة وأنا أقول كمران يقول يقول يقول يقول wanda ba ya fata ya kawai gudun jura ya kuma da bayan da sai ya canza maka suna wata da shi ya da kuma sai ya maka ya nuna maka kuma ta yana son alfahari lokacin da aka zama haka a cikin Arabia wanda ka ga su ko annabi da ya kuma kace su hai yake ba su da kuma alama da su yayi saboda tsarin da za su sauki su hai da kuma kanin sauki Wadanda Allah yana yana yana yana hana yana hana wato yana yana hana yana hana duk wani mutum da ke da wani wani ne ko ke ya zo da shi na hannu na ta kuma ya koyi da kuma imani kada ku rubuta manzo Allah ya yi kullum da na cewa ka saurara mana ka saurara ko ka jira mana muna saurara sun da su kalman suna nufin zagi ne فأخذوا على الكلمة يكون من الأول هو خير والمدين يوم الشهر السابع والذي لا يكون الثاني لا تقول وإلا وكل ما وصل ويجب إلى الله فالقريب الله وحده يجب أن ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولو يؤمنون الذين نزل عليهم أن ينزل عليكم في خير من والله يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم في خير من والله يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ما يود الذين كفروا إلى أن أنفسنا كافرنا في الروح من هذا الكتاب والاستماع لا يكاد يهود رسالاتنا ولا المشركين نقوم لكي لا نرى والناس يتمسوا على الكتاب وليعود بالمسلمين وليعود حتى لا أكثر في وجهة الكتاب mashirkai kuma wani da ya fi mashirkai sun kuma ta kawai suke da sun ba su da littafi duk da lafiyar shi ne farko da karshen annabawa su larabawa kuma shi ne kan karshen annabawa su karshe daya da haka shi ne kawai wani da littafi cewa ba abin da suke so kawai nan a yanzu gawa masu ta zama da tsohon alkawari wakil da tsohon alkawari ko ta zama alkawari a da bayan da ta ce ta yake masa tsohon alkawari yana nuna fattaura in yake masa tsohon alkawari yana nuna ila to zuwan da aka wata wani tafi guda biyu ba da guda biyu da yahudu da nazara kuma shi kan malin a wasu mutane ba ma yahudu iya san abin da suke so ya wani mutum an yi nafi da hannu da ke da ba cewa abin da allah kada allah ya so don mu koyi alheri da gare shi mutum na bai da iya kan nasu kan da shi ke nan na kare da rayuwa ba ta so ba ta ya so don mu da alheri فقيل ان كل ما يصلي على عمل الشرع ويمكن من كيف لهذا فهنا اقول لك هذا هو الجنازه ما يرد الذين تقولون من الاسلام ولا المشركين ان ياتي عليكم من خير من ربكم فهنا الخير لا الدين الله كان القران يقول كانوا ماذا ثم Shiko Allah ya kasu da ramar da mai sa, wanda ya ga dama yake ba wa ramarsa, ba sai ya ga waya da kowa ba. Tabbai suna da waya ne shi yana cewa Allah madaukakin sarki sai da ya duba zukatan mutanen duniya gaba ɗaya ya ga babu zuciya yin da ne. ya sa ya mai rike da matsayin da matsayin da ya duba ya ga ba zuciya ga hannun ruwan annabawa da ya sa ya mai rike annabawa da ya duba ya ga ba wata zuciya da ta kai da akwai shi ya sa ya kawo ya kuma ya kawo annabawa muhammadu sallallahu alaihi wasallam kusan da aikin Allah ya sa Allah yana ke hantar nama ta tsayin da ya والله يقدر من وجه من يشاء وجه يدلنا لا تقولوا كائنا مستقبلنا أو أما إلى الجمع وكيف تجمع كذا الله يقول وليلك كبايك أو القوة يجب القوة وكثير يقول فيه وليا وشيء كذا جاج بلانكم كذا لا يجبكم بلانكم أين كنتم magana da zama kuma kan duk kura-kura ya yi da shi duka amma wallahi da zai fito da su da zai rance a kan wani to Allah zai kuma da shi ko Allah da zuwa kuma ya ma ya kada ya kai ya Allah yanzu nan da za ka kuma mutane ko da yana mace wallahi ne kuma da muke ke za a kuma mutum ya kuma ci ba za a zuwa ya kuma saboda Allah ba zai sa ya yi fara cikin bayan Allah ko irin wannan irin wannan nan ba wanda wanda mutum da muke magana a kanu yake zagi su ne bai da ko ware na ka ce bida abu tsari ya ce rabbi Allah wa kuma ke jawo jani da ba ka ce rabbi Allah kuma ke jawo jawo rai ya ce rabbi Allah amma in kuma ka ce abu da kuma su ne wanda idan ka gare su ko ka da majalisi Abdullahi Abbas ya tambaye da Allah ya ce ya ce na shi ne da waliyai ta ko ne da waliyai ya ce hu idan da wani kira Allah kuma wanda ta kawo su da zaki da su ne ke da wani da zaki saboda kaga kaga Allah yace ku ne kuma ranar da masu suke tsoro da cikin mutuwa ranar da masu wajen cikin suke bakin ciki ba ta cikin bakin ciki sai ya kasa ayat da Allah na yake cewa ala ina wuya amwani na kuma alaihi wa rahmatullahi wa'annan bayan Allah ne ba wanda duk da cikin ciki yana kiran sai ka rabbi Allah yana ganin su ba wajen da yake sai dai ne Allah sai ya kuma Allah أولا يمشي من قال يصرف قيام عباد الله من تناوله إلى الله لو قل لا يمانا كل يريد أن رب جامعه هو في الله خلال عباد الله المجاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الضارون للبراء الأيمن mafi sharrin bayan Allah kuwa su kuma su ne wanda suke da suke wato yawo da annabi zai wa tsakanin wannan da wannan zai tsakanin wannan da wannan almajja'u da bilmina zai su haɗa wannan fara su haɗa wannan da wannan fara amma almajja'u da bilmina almajja'u da bilmina su ne suke raba masoya da sauran Allah ya ce wanda ya kafa yana aiki an gaji alƙiyama su ne al-sahaba da gida mutum biyu da suke so na saboda suke so na saboda Allah wanda suna son Allah saboda Allah Allah ta sa yawa a cikin da sun kuma ita mutane da za mu ba da tayi raba mutane suke yi masu junan saboda Allah albabu da libawai aiwa waɗanda ba su laifi da su ne masu laifi kaga ya kira bai ya san nan ya ga mun samu da ya kira mu da mun ya ga shi da Allah abin da wani ya faɗa kaga ya ne wani ne ma mun sani al-rasul bil barayat ya ga wannan mutum na cikin kiramu bari sai wanda yake cewa baya bukatar da mutum da Allah Allah ba abin da yake حقيقة من هي رسولا ولا ضالة wanda ya nuna sun Allah suna cikin idan ya gyara ba wanda ke ba wanda magana Allah ba ba ba kaga wannan mutum mutum na cikin gidan da ba su ya ce da cikin gidan da ba su lai Allah ke yi amin ما يود الذين كفروا من أن يتجاوزوا من الدنيا عليكم غير المسلمين abinda ba a da da daji da kuma larabawa da wasu misali iya sassu da suke so shi ne kar Allah ya saukar muku da wani alheri da gare shi ko Allah Allah ya sassu da abin da wani kawo Allah yana cikin da wani ya ga rama da ramarsa ba wanda ya ce zai masa dambe na yi tsaya ma ya ba Allah baya ba wanda ya ce masa Allah dambe ko fa ayu abin da ya ga rama ya aikatawa ko ba wanda ya kuma da والله ان شاء الله يوسف العظيم ان بعض بلدا الجرمه جرى بعض القوه بلدا وكل شيء الله يرحمه الله